Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu mu barka da wannan lokacin da fatar kuma lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Majalisar Wakilai za ta binciki ingancin man fetur din matatar Dangote. Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana shirin gudanar da bincike kan zargin da ake yi na cewa man fetur da ake samu daga matatar Dangote bai bai kai kyawun da ingancin wanda ake shigowa da shi daga kasashen ketare ba. Shugaban Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas ne ya sanar da hakan a ziyarar da membobin majalisar suka kai matatar Dangote a ranar Asabar, inda ya nuna damuwa sa kan cece kusan da ake tafkawa dangane da ingancin man da ake shigowa da shi Najeriya. Aliko Dangote, shugaban kamfanin Dangwate dai ya tabbatar da cewar kayan man fetur da matatarsa ke sarrafawa ingantattu ne kuma sun cika ka'idojin kasashen duniya. Majalisa ta ce tana shirin kafa wani kwamiti da zai yi cikakken bincike da kuma gwada kayan da aka samu samu daga matatar ta Dangote da kuma sauran wurare. Wani rahoton namu kamar haka sojojin Burkina Faso sun kare kare matakin sayan makamai daga kasashen Rasha. Firaminista afilinere Kelim na kasar Burkina Faso ya kare matakin kasar na sayan makamai daga Rasha tare da tura sojojin haya na Rasha zuwa kasar a cewar gidan jaridar Le Net mai zaman kansa. Lokacin da muka hau mulki mun nemi a bamu makamai daga abokanmu na kawance amma sun ki inji firaminista. afghanistan ƙasashen rasha da china turkiya ne kawai suka yarda su su taimaka mana amma cikin walwali ne muka gane abokanmu na gaskiya kuma idan muka sayi makamai daga rasha ai ya kamata mu bukaci masu horarwa na rasha su koya mana yadda ake amfani da su domin haka dalilin kasancewarsu a mu kenan in ji shi ga wani rahoton namu kamar haka ministocin harkokin waje ya yi kira da daidaita kasafin kuɗin tarayya afirka ministan harkokin ƙasashen waje yusuf mai tugar ya buƙaci ƙungiyar tarayya afirka au ta daidaita ayyukanta da kuma kasafin kuɗinta da nufin ƙarfafa shirin haɗin kai na ci gaba gaban nahiyar afirka gaba ɗaya Wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwar da ministan labaru eh, minista ya fitar ta hannun mataimakinsa na musamman a kan dabarun yaɗa labarai da sanarwa Alkasim Abdulkadir da yake jawabi a yan taron koli na tsakiyar shekara eh, karo na shidda a birnin Accra da ke ƙasar Ghana Tugar ya jaddada mahimman daidaita kasafin kuɗin ƙungiyar na shekara ta 2025 da aka tsara don magance matsalolin matsalolin nahiyar. Ministan ya kuma yi kira ga kasashen membobin ƙungiyar da abokan hulɗa da kuma AUC da su bayar da fifiko wajen cimma nasarar dukkan al'ummar da suka shafi ta taswirar tabbatar da afirka da muke so a karni na 21 ya nuna damuwarsa kan rashin cimma matsayar kan manufofin haɗin gwiwa da tsare-tsare na ƙungiyar ta au Ga wani rahoton namu kamar haka, gabashi da kudancin Afirka ne suka fi yawan masu cutar HIV rahoto. Wani sabon bincike na hukumar yaƙi da cutar HIV/AIDS ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ya nuna cewar ana samun bambanci a yadda ake yaƙi da cutar sida a duniya. Rahoton ya ce ƙasashen Afirka da ke kudanci hamadar Sahara ne kan ke kan gaba wajen yaƙi da cutar yayin da sauran ɓangarorin duniya ke biye mata a ba baya, yawan mutanen da ke kamuwa da cutar HIV ya ragu da fiye da kashi 50 cikin 100 tun daga shekara ta 2010. Shugaban Shirin yaki da Cutar HIV ɗin ta Majalisar Ɗinkin Duniya Wayne Benyema ta ce ana samun nasara ne sanadiyar tsari da ƙasar Afirka ta kudu ta gabatar na yaki da cutar wanda shine mafi girma a duniya. Sai dai ta ce um, haramta ayyukan mata masu sana'ar karuwanci da kuma kyamar da ake nuna suna wa masu alaƙar jinsi daya da masu sauya jinsin suna asali ya haifar da ƙaruwar yaɗuwar cutar a nahiyar Turai da tsakiyar nahiyar Asiya. Har yanzu ƙasashen gabacin Afirka da, ke kudancin nahiyar ne suka zama waɗanda suka cutar ta yi wa illa inda sama da mutum miliyan 20 ke rayuwa da cutar HIV. wani rahoton namu kamar haka: An kai wa likitoci da marasa lafiya farmaki a Sudan MSF Wani sabon rahoto da ƙungiyar agaji ta Doctors Without Borders MSF ta fitar ya ce a ɓangarori da ke ba da juna sun kai wa ma'aikatan lafiya da marasa lafiya a Sudan ta kudu hari. Rikicin na watanni goma sha biyar ya haifar da rushewar wajen kare fararen hula in ji ƙungiyar agaji. Wannan shine rahoton baya-bayan nan da ke bayyana halin da fararen hula ke ciki a Sudan. Ya bayyana ƙasar da miliyoyin mutane ba sa samun kulawar ceton rai yayin da aka yi. kai wa ma'aikatan lafiya da marasa lafiya hari da kuma sace kayayyakin kiwon lafiya. A cewar rahoton, an lalata ƙauyuka wanda ya yi sanadiyar ƙauracewar jama'a. Cin zarafi ya zama ruwan dare kuma samun tallafin jin kai yana fuskantar ƙalubalen tashin hankali. Ƙungiyar agaji ta zargi bangarorin da ke rikici da juna a Sudan wata sojoji da dakarun RSF da nuna rashin kulawa ga rayuwar ɗan adam ta buƙaci bangarorin biyu da su daina kai hare-haren akan fararen hula da kuma eh, sauƙaƙa agaji.